بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله wa آله وصحبه وسلم barkanmu da haduwa a wannan birni na maiduguri jihar bornon najeriya a wannan rana wacce ita ce ranar ah, shida ga watan rabi'ul sani shekara ta 1442 wanda ya daidai da ranar 22 ga watan nuwamba na shekara ta 2020 daidai mun taru domin ci gaba da karatun alfiyatul usul wa bina ya alaiha wanda wacce al'allama abdullahi bin fodi wanda ya rasu a shekara ta da biyar ya wallafa wanda asalin wannan nazum ne na littafin miftahul usul ila bina ilfuroi alal usul wanda shaifatul misani ya wallafa wanda ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da saba'in da ɗaya bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina har yanzu muna nan muna bayani akan akhbarul ahad da kuma dalilan da ya sa wasu malaman suka yi raddin wasu akhbarul ahad din na'am za mu ɗanyi tambaya ko da ɗaya biyu kafin dora daga inda muka tsaya insha Allah a cikin hadisan da muka karanta jiya cikin akbarul ahadin da muka karanta jiya akwai hadisin da wasu malaman suka yi raddinsa saboda kasancewar al'asul ɗin ya ce bai tuna ya faɗi wannan hadisin ba ya ce bi tuna ya faɗi wannan hadisin ba wani ne farɗin kuma wannan hadisi ne aka ce ba a yadda da shi ba ba ya sani alako na hadisi a na annabi ne wannan lafazin na'am ba haka wani yanzu dai ka gyara almutabayya ne da aka ce amma dai albayya ne ba shi ne hadisin ba ba shi ba ne ba shi ne hadisin ba bismillah rahman rahim hadisin da manzo Allah ke cewa duk mutum da ta aurar da kanta sai da larabci mana to zan iya na san hadisin da wani ayyuma muratin an ka nafsaha bi ghairi izni waliha fa nikahuha batilun batilun batilun talata marrat aw kama qala sallallahu alaihi wasallam daga badan ma haka ne farin kuma shine Sulaiman zuhuri kuma shi ne asirin sai kare cewa ya manta ya faɗa wasu hadisi mm, to su ai ba sa aiki da hadisin waɗanda ba sa aiki da hadisin hanabiyya su ne ba sa aiki da hadisin saboda al'asul ya yi in inkarin hadisi a shi mala dama je ka amsa da yawa to a hadisin ƙira'atul imam ƙira'atul ma'amun suwaye suka kafa hujja da shi kuma suwaye suka yi raddinsa mai dalilinsu tambayoyi uku ne a jere ƙira'atul imam ƙira'atul ma'amun suwaye suka kafa hujja da shi kuma suwaye suka yi raddin hadisin kuma mai dalilinsu na raddin hadisin na'am a sai an yi nazari ba ga wani can haskashi me dalilin da ya sa suka yi rakki da shi a cikin ruwa da suka Tuta ba shi ne wannan ba. Me dalilin da ya sa suka yi rattin ruwaya? Shi ne muka tambaye ka kana kuma kallo. Shi ilimin musulai a kayi. Saboda duk lokacin da kake buƙatar shi kawai ka yi amfani da shi ilmul ala a ka ake san shi. Amma yanzu ga shi ka ai kuma ya amsa biyu zauna kawai. na uku ne mafi mahimmanci saboda a cikin hadisin akwai wa jabirul jiofi shi kuma jabirul jiofi mai matsalasta. Shi iyon ne ya kulu bil ya kulu bil raja'a mai raja'a cewa sai dina aliyu yana nan zai dawo ina fatan mun gani ɗaya a ah, maliki a wajensu daga kabbara harama an ka daga hannu ba za ka sake daga ba in dai ka daga hannu a kabbara harama to daga nan ba za ka sake daga hannu a sallah ba shine mashhurin zancensu yawwa ba a daga hannu sama da sau ɗaya a sallah to me abin nan menene me dalilin su kuma da me aka yi raddin dalilin nasu me dalilinsu su akan haka kuma da ni aka yi rabin dalilin nasu dai ba ku amuraja ba za ku iya musul ba wannan shi ne to bismillah a ni kawai kamun da hau kamun yadda za mu gane ba ya kaja baitin ba me dalilin da suka kafa hujja na cewa in dai ka hannu so ɗaya a sallah ka miƙe da wanne dalili suka kafa hujja kuma sannan ah, wane ne wa me raddin da aka musu ga wani can a baya a ka daina kallo mana a mi da suka safa hujja kuma me aka musu raddi da shi ne tambaya ta kuma su sun yi rashin a kan cewa shi a hajjarsa ya rikice e eh, to su da wannan hadisi ya me lafazin hadisin da suka kafa wuce da shi ka karantowa kake malam muje bismillah bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala huwa ba'd قال الناظم رحمه الله فقطع الاتصال قال عمرو أممت أصحابي ونحن سفر في صبح مختلما لم أغتسل لخوف برد بتيمم حصل فأخبر النبي قال عمرو وأنت جنب فأخبر يا شيخ أوكي توبة شوف أخبر فأخبر النبي قال عمرو وأنت جنب وأنت جنب قلت بي ذعر من ثلث إذا مسست ماء لا تقتلوا أنفسكم قد جاء ولم يكن شيئا فذا دليلنا على تيمم لخوف من ظلم أو ثلث وقال صاحب وقال صاحب الشافعي فذلكم منقطع الأكارع فابن جبير عابد عابد الرحمن راويه لم يسمع بهذا الشأن من عمر من عمر كنا كنا من أبي قبيس سمع عن أمر بدون ليث بدون لبس نعم لا لا daga cikin dalilan da ya sa ake rattin hadisai a had shi ne aka samu kasuwar ittisal mana ya zama hadisin ba muttasil ba ne kamar yanzu a ce misali a tabi'u tabi'in ya ce ya ji daga sahabi kaga akwai inkitsa'i saboda akwai wani ne a tsakiya akwai tabi'i yawwa ko kuma mutumin da kwata-kwata ba a san sun yi zamani da wani ba ya ce ya ji hadisi a wajen shi kaga wannan hadisin ne mun kafe shine mala ya ce mu mun kafa hujja da hadisin amru bin al-as a matsayin cewa duk mutumin da ya ji tsoron halaka ya halatta ya yi taimawa ko da yana da janaba hadisin amru bin al-as shine ya taɓa zuwa ya yi tafiya tare da wasu sahabai saboda haka da ya yi tafiya sai ya zamanto ya yi mafarki sai ya ji tsoron in ya yi wanka zai iya hallaka saboda haka sai ya yi taimama ya karanta wannan ayyata ta suratul nisa wala an fusa anfusakum inna allaha kana bikum rahima kada ku kashe ku saboda Allah mai rahama ne gare ku to wannan shine abin da Amr bin al-As yayi to wannan yace shi muka kafa hujja da shi a matsayin cewa ya halatta duk wanda ya ji tsoron halaka to yayi timama in ya samu janaba shine ma'anar ka qatil ittisal qala amru amamtu ashabi wa nahnu safarun Amr bin al-As yace ya limanci sahabbansa ma'ana abokan shi suna halin tafiya fi subuhin muhtaliman lam aktasim a asuba ban yi bai yi wanka ba likaufi bardin bi min hasal saboda tsoron sanyi yayi taimama fa ukbiran nabiyyu sai aka ba nan sallallahu labari qala amrun wa anta junubun qultu bi ne, yace yanzu kana da janaba kai abin nan taimama yace eh, gaskiya ina jin tsoron taɓa ruwa ne shine bi zu'urun min talafin idza masastuma'an la tafsulu anfusakum qad jaa ita ce aya ke karanta walam yaqul shay'an da ya ga wa annabi ga abin da yasa yi be anan sallallahu bai ce mai komai ba yace to wannan shine dalilin mu akan cewa ya halatta mutum yayi temama in yi janaba idan ya ji tsoron taɓa ruwa ya ce amma wa ƙala sahabu shafi'i amma shafi'awa suka ce fazalikum munqati'un akari ai wannan hadisin munqati'ul akari ma'ana sanadin sa ba muttasil bane fa ibn jubair al-abidur rahman saboda abdurrahman ibn jubair wanda ya rawaito hadisin lam yasma min amrin bai ji hadisin daga wajen amrin ba saboda haka tunda bai ji ba to kun ga kenan hadisin mun munqati ne ƙulna min abi ƙubaitin sami'a sai muka ce a ai a wajen abu ƙubaitin ya ji shi kuma abu ƙubaitin ya ji daga amrun biduni lafsin da haka ba wata mushkila ba shan kai ina fatan mun gane ala kulli hal wannan ya kawo maka misali ne na hadisi da ake raddinsa saboda kasancewarsa mun saboda kasancewar hadisi mun shi yasa ake raddinsa fata mun gani na kuje hadithu la nikaha illa bi wali lana wa qala al-hanafi dhu mursali fa qala yarwihi abu burda an nabiyina wa sam'u minhu lam ya'in قلنا المراسيل لدينا تقبل لم يزل الأتباع كل يرسل أي ثقة وأسندوه عن أبي بردة عن أبيه أي عن النبي na'am mun yi magana akan hadisun lalikaha illa bi waliyin a baya ko mun yi magana akan shi hadisun lalikaha illa bi waliyin mun yi bayaninsa a baya da dalilin da ya sa hanafiya suka yi raddinsa a baya mai dalilin da ya sa suka yi raddin hadisun lalikaha illa bi waliyin ibn ma'inin ya ce kullum latas ko ya ce ba su inganta ba guda uku duka da shi da wannan hadisi kullum muskirin da kuma masul mazakir ko yawwa duka ukun ya ce latisi yawwa to kaga anan gurin shine suke kawo dalilin da yasa lam yasih din tunda wancan la ce hudun kaga a dunkula aka zo a fashi to me yasa lam yasih shine yace hadisu la nikaha illa bi waliyin lana mu malikiya muna amfani da hadisin la nikaha illa bi waliyin muna kafa hujja da shi a wajen cewa wajibi ne a sanya waliyi idan za a yi aure yace amma wa qala al-hanafi zumur amma malaman hanafiya suka ce wannan hadisin mursal ne wannan hadisin mursal ne saboda haka ba za a yaki da shi ba idan aka ce hadisi mursal shine a tabi'i ya ce ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam kamar sa'idu bin al-musayyib ya ce ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam kun ga tabi'i ne ko abu hanifa ya ce ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma tabi'i ne kamar yadda wasu malaman tarihi suka faɗa ya ga anas saboda haka kaga wannan yake nuna maka cewa akwai inkiɗa'i tunda shi tabi'i bai haɗu da a bai da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to shine suka ce shi ma hadisi la nikaha illa bi waliyin mursal ne ta ina ya zama mursal shine yarwihi abu burda annabiyina abu burda tabi'i ne tabi'i ne abu burda bin abi musa al-ash'ari saboda haka tabi'i ne ya suna abu musa al-ash'ari abdullahi bin ƙai. yawa saboda haka kaga anan gurin zai zamanto hadisin mursalin suka ce wasan minhu lam yu'an ba kiyaye cewa ya ji daga wajen shi ba kullal marasilu ladaina tuqbalu mu malikiya maka ce to ai almarasi ne na tabi'ai an dade ana ansar lam yazal atba'u kullun yursilu tabi'ai ai sun dade yawancin su duk suna yin irsali ai siqatan mana siqa zai irsali daga siqa siqa zai irsali daga siqa saboda haka sun dade suna yin irsali wa asnaduhu an abi eh, sai ke cewa wa asnaduhu an abi burdata an abi kuma akwai inda aka isnadin hadisin daga abu burda daga baban shi daga annabi sallallahu saboda haka shi dama kuma hadisin mursal akwai maganganun malamai da yawa daga ciki daga ciki akwai maganar imamu shafi da yake cewa idan yayi isnadi ta wata fuskar ana iya ansar shi sannan idan ya wafa wa mafiya maganar mafiya yawan malamai tunan ma alhadis almursal ana iya ansa shi ina fatan mun gane yawa saboda haka ga shi wannan hadisin na burda an yi irsalinsa kuma da aka irsalin nashi gashi kuma an yi wannan ɗinsa an yi isnadinsa ta wani gurin saboda ga ya zama hujja ina fatan mun gani saboda haka sai ya zama hujja ne za a iya amfani da shi shine abin da yake so ya ce maka ala kulli hal almarasil akwai maganganun malaman ulumul hadith da kuma usuliyun da yawa akai saboda kun san shi ilimin usul ya haɗa kusan ilimin muka guda hudu ko biyar a guri guda ya haɗa ulumul hadith in ka zo babu sunna za ka ga a kama kana cikin mustalawul hadith ne sannan ya haɗa luga idan kana magana akan wajen su al'am da al da almutlak da al-muqayyad za a ga kamar kana cikin lugani sannan ya tattara ilimin ulumul qur'an idan ka zo kana magana a kan abin da yake da alaƙa da annas da sauransu za a ga kamar kana karatu ne a ulumul qur'an amma mala wannan ba zai shafi rikodin ɗin mu na TV ba ko eh kwannan yana yawo ya kamata ku juya shi ko ku haƙura da shi saboda kowa yana ji gaskiya wannan zai taɓa rikodin ɗinmu na tv gaskiya wannan spika ɗin ku cire ta mala in ba haka ba kowa yana jin karatu za ku hana a sa a tv saboda da wannan ikon ba za a sa shi ba za ka ba su wahala ka kashe duka mana tunda dai ina da wannan kuma kowa ma yana jin magana ta ba wasu a waje ku cire shi duka malam ba haka ba zai wahala na'am ah, saboda haka Saka ce ai kowa daga cikin sahabbai kowa daga cikin tabi'ai yana yin irsali ala kulli hal kamar yadda nake faɗa ilimin usulul fiqh ya kunshi ilimin muka da yawa ya kunshi ilimin muka da yawa saboda haka wajen kashi hudu ne kaga akwai ulumul qur'an akwai ulumul hadith akwai abin da yake da alaka da luga sannan kuma akwai gurin da zaka zo zaka ji ainihin ilimin a usul ɗin daga jahilin ilimin usul ɗin inda yake da alaƙa da yadda za ka yi istin baɗin hukunci hukunci in ka zo babu su kiyasi da sauransu ina fatan mun fahimta na'am كوقفه نحو حديث لا إلا بصوم حجة لنا يضاف بوقفه يرد بوقفه يرد, يرد أهل الشافعي جوابنا عن جوابنا عنهم ثبوت الرافعي hadisi mawquf idan aka ce hadisi mawquf shine wannan hadisi wanda sahabi ya faɗa ko sahabi ya ce kaza kamar yanzu na sayyidina Umar ya ce maqati'u maqati'u maqati'u shurut inda al ko kuma matsatul hukuk inda shurut kaga wannan magana sayyidina Umar ce ko magana sayyidina Abdullahi bin Abbas arada Allah ya hurja ummatahu law mana uni iqalan kanu yu'addunahu ila rasul sallam laqataltuhum alai aw ahlika duna magana waye Abubakar kaga wannan menene wannan kaga a ah, mawquf ne wannan mawquf ne ka waƙfihi kamar waƙafinsa mana idan ya zamanto aka kafa hujja da hadisi to daga cikin abin da za a yi raddin hadisin shine idan aka ce hadisi ne mawquf saboda su sahabbai maganar su a akwai sabani akan shin hujja ce ko ba hujja ba ce malamai sun yi sabani zuwa maganganu guda shida maganar farko shine maganar sahabi hujja ce saboda hadisin ashabi kan nujum fa bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum sahabbai na kamar taurari ne duk wanda kuka fi za ku shirya wannan hadisin da shi suka kafa hujja a matsayin cewa a maganar sahabi hujja ce sai dai wannan hadisin bai inganta ba akwai malaman ma da suka ce maudu'u ne kamar irin su ibn hazm magana ta biyu shine al-hujjatu fi qawlil khulafa'ir rashidin mana qawlun khulafa'ur rashidun hujja ne saboda alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin akwai ƙauli na uku shine alhujjatu fi ƙauli abi bakrin wa umar saboda me saboda a hadisin iktadau lazaini min iktadu bin lazaini min ba'adi, abi umar a magana ta hudu shine qaulu sahabi hujja idan khalafa qiyas in ya saba wa kiyasi to yana nuna cewa lamar jalilin ra'ayi wal ijtihadi fi saboda haka za a kafa hujja da shi kauli na biyar shine kaulus sahabi hujja idza wafaqa al kauli na shida kuma kaulus sahabi laysa bi hujja dalilin da yasa zaka ce laysa bi hujja shine saboda sahabbai ba su da isma ba masumun bane mai al-khata za su iya yin kuskure kuma sun faɗi mas'alan ne a ijtihadance saboda haka tunda sun faɗi mas'alan ne a ijtihadance to wannan yana daga cikin dalilan da yasa a ƙaunar sahabi zai iya zama hujja zai iya zama ba hujja ba tunda ishihadi suka yi kuma ya arizuhu al ina fatan mun fahimta sau da haka ana iya raddin hadisi idan aka gano maukufi ne ko kuma aka gano hanyar da ya zo marfu'i ta inganta ba ya zama ƙaunar sahabi shine daidai kamar yanzu misali mara ahul muslimu na hasanan fa huwa inda hasanun kaga wanda ya shahara cewa magana na sallam ce kamar yadda malaman usul suke yawan kafa hujja da ita a babun urf suna yawan kafa hujja da ita a babun urf amma kuma ya inganta ne daga maganar abdullahi dan mas'ud ina fatan mun gani malaman maliki a wajensu dole ba za ka yi tikafi ba sai idan kana da azumi ba a yin itikafi sai da azumi a baki me hujjarsu shine la itikafa illa bi saumin shine malam anan gurin yake cewa ka wakfi kama ai da'awa hadisi mawquf ne misalin wannan shine la itikafa illa bi saumin ba a itikafi sai da azumi yace hujjatul lana yudaf wannan mu ita ce hujjar mu bi waqfihi yaruddu ahlus shafi'i malaman shafi'iyya suna raddin wannan hadisin da cewa mawkufi ne Jawabu na anhum thubutun rafi jawabin da za mu ba su shine shi ma marfu'in ya inganta kuma ya tabbata ina fatan kun gane mu je malam ka khalfi rawihi lahu ashabuna ka cewa khalfi ka khulfi ya ce ka rage kurakurai malam ka khulfi rawihi lahu ashabuna تحتج إن سبعا يرى غسل الإنى إن ولغ القلب به من شرع قال إذا فليغسله سبعا فالحنفي, فالحنفي, فالحنفي قال أبو هريرة راويه يفتي بثلاث فاثبتي جوابنا حجتنا في الخبر لا, لا مذهب الراوي فكن ذا خبري نعم annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an idan kare yayi lallage a cikin ƙwaryar ɗayan ku to ya wanke ta su bakwai haka yazo a hadisi wa ya rawaito hadisin na'am abu hurairah ne ya rawaito kamar shi kuma abu hurairah su uku yake wankewa shi ya rawaito hadisi amma shi su uku yake wankewa saboda haka shi yasa abu huraira a fatawarsa da ita a hanafiya suke aiki saboda haka a su idan aka samu logul kalb to su uku za ka wanki saboda idan khalafar rawi marawa fal ibratu bi mara ala bi marawa idan rawi ya saba wa abin da ya rawaito to za a yi amfani da abin da ya aikata ne na ra'ayinsa ba abin da ya rawaito ba saboda tunda shi ya rawaito hadisin kuma ba ya yaki da shi zai iya yi wa akwai wani nask wanda ku ba ku san shi ba kila kun gane saboda haka shi yasa su a wajen Abu Hanifa ba sa amfani da wannan hadisin na iza walagal kalbu fi ina ya ahadikum ina fatan mun gane saboda haka shine abin da malam yake faɗa anan yace ka kulfi rawihi lahu ashabuna kama idan rawun hadisi ya wa hadisin da ya rawaito ya ce ashabuna tahtajju sab'an yura al ina mutanen mu malikiya suna kafa hujja da cewa su bakwai za a wanke al'ina in walagal kalbu bihi man shara'a qala idan falyaghsilhu sab'an saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kare ya yi lallagi a ƙwaryar ɗayanku to a wanke su bakwai ya ce falhanafi ƙala abu huraira rawihi yufti bi salatin fasfoti su a wajen malaman hanafiya shine abu huraira wanda ya rawaito hadisin shi yana yin fatawa a wanke su uku jawabuna hujjatuna fil khabari mu mu da za mu bawa malaman hanafiya shine ai ana kafa hujja ne da hadisi ba da maganar rawi ba shine jawabuna hujjatu na khabari la mazhabar rawi fakun za khabarin saboda haka koyaushe ka kasance tare da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ina fatan mun gani saboda haka su a wajen jumhur iza khalafar rawi marawa fal ibratu bi marawa Labi mara'a su kuma a wajen hanafiya fal ibratu bi mara'a la bi marawa saboda hujjar su shine tunda shi ya fi kowa sanin hadisin to tunda kuka ga ya daina aiki da hadisin ko wani abu da ya sani in ba abin da ya sani ba zai iya ki amfani da hadisi ba ina fatan mun fahimci inda suka dosa to mu je malam qawlu sahabiyyi min as-sunnati نحو أمرنا فالجل للرس عزو وقول سهل مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين عن أصحابنا ولابن مسعود القنوت في الصبح سنة لرفعه الثبوت وقال ذو الخلاف بل يحتمل سنته وبعده محتمل جوابنا سنته أصل السنن فكانت الأولى إذا الإطلاق عن akwai abin da suke ce masa maratibin ruwaya ko kuma alfazun riwaya a nan gurin malam yana magana akan alfazun riwaya ne wanda saninsu yana da matukar amfani saboda tarjihi idan hadisai suka ci karo a zahirinsu a wajen alfazun riwaya wajen malaman usul lafazin da ya fi kowanne daraja ya fi kowanne kima ake gabatar da shi akan kowanne shine sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shafahani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in sahabi ya faɗi wannan wannan shine daraja ta farko babu wata daraja da tafi wannan yawwa daraja ta biyu shine sahabi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce shi wannan ya tamilu sama wa adamu sama in sahabi ya ce ƙala rasulullah sallam ba dole ba ne ya ji a wajen shi direct ta yi ya ji ne bi wasita yawwa kamar ibn qudama a cikin littafin sarautatun nazir wa junnatul munazir ya kawo misalai akan wannan abu huraira ya ce man asbaha junuban fala sau da aka tambaye shi a ina ka ji sai ya ce akhbarani alfadul bin abbas fadul bin abbas ne ya gaya min fatan mun gani ibn abbas ya ce lariba illa fin nasiya ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lariba illa fin nasiya aka cewa ya gaya maka ya ce akhbarani usamatu bin zaid saboda kaga wannan shi ake kira Marasilu sahaba kuma shine yake nuna cewa sahabbai suna ji daga junansu sahabbai suna jin hadisai daga junansu saboda haka wannan bai kai darajar na farko ba saboda na farko la yahtamil illa sama amma na biyun kuma yahtamilu sama'i wa adamu kamar yadda aka rawaito daga bara bin azib yake cewa laisa kullu na sami aminan nabi sallallahu ba dukanmu muka ji daga annabi sallallahu ba wa kanat lana san'a wa kanat lana san'a mu din mun kasance muna da sana'o'i da muke amma wa kanan nasu la yakdibuna yawma idin mutane ba sa ƙarya a wancan lokacin fa yuhaddithu shahidun minna al-ghaib sai wanda bai je ba sai ya bawa waɗanda suka je labari wannan shine daraja ta nawa ta biyu a cikin alfazun riwaya daraja ta uku a cikin alfazun riwaya shine amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kaza amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an naf'ala kaza manzo Allah ya ce mi kaza wannan yana daraja ta uku a matsayin malamu a wajen malaman usul menene dalilin da ya sa yake daraja ta uku shine saboda kasancewar sahabi zai iya fahimta abin da ba umarni ba a matsayin umarni haka suka ce su duk da an masa raddi suka ce tun da bai kawo mana lafazin ba to bai daidai da ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba tun da in yace ƙara sun sallam zai ba mu dama mu ga lafazin mu ga ya cancanta ya zama umarni ko kuma ba umarni ba ne amma tun da bai to mana ba to yana daraja ta uku ina fatan mun fahimta irin su ƙazan nabi sallallahu alaihi wasallam bi shufa kaga duk wannan yana daga ciki daraja ta uku kenan saboda haka suka ce abin da ya sa ya zama a daraja ta uku yana yana da abubuwa guda biyu wanda suka sayi rauni akan na farko na farko cewar babu tabbacin yaji na biyu kuma zai iya zaton abin da yake umarni ne amma ba umarni ba ne wannan shi ne dalilai guda biyu da suka kafa hujja da su a kashi na uku na hudu kai shi shine umirna bi kaza nuhina an kaza nuhina an اتباع jana'iz ولم yau علينا laina hadisin wa ummu تو wannan shi kuma yana daraja ta hudu kuma a ƙarƙashin wannan akwai mina sunna kaza kama hadisin mina sunna idza tazawwaja al-bikra an yuqima indaha sab'an wa idza tazawwaja sayyib an inda ha hadisin waye wannan Anas Mali. Malik saboda haka wannan yana cikin daraja ta hudu a wajen malaman usul me dalili suka ce yana da abubuwa uku da suka yi ƙasa da shi daga na farko na farko akwai yiwuwar bai ba na biyu ya yi zaton abin da yake umarni ne ba umarni ba na uku kuma shine kasancewar a ba tabbas ba ne waye ya yi umarnin sannan minas suna suna wa ake nufi sai na biyar na ƙarshe shine sahabi ya danganta wani aiki zuwa zamanin annabi sallam kamar misali hadisin ummu salama ko kanatin nufasa'u taq'udu fi adin nabi sallallahu alaihi wa sallam arba'ina yawman kunna na'zilu wal qur'anu yanzilu in jiwa kenan jabir bin abdullah yawwa wannan shine daraja ta biyar to saboda haka na ɗaya da na biyu da na uku su ne aka yi saɓani amma in sahabi ya ce sami'tu rasulullah salam ko shafa'ani rasulullah ko kuma sahabi ya ce ƙala rasulullah salam wannan duk ba su da matsala to su ne wasu daga cikinsu su malam zai faɗa mana anan ya ce faƙaulu sahalin mazar sunnatun an yi farraka bainal mutala inaini an ina fatan mun gani oke kafin nan ashe mun babbaiti da ko qaulus sahabi min sunnati aw na umirna fal julul rafi azau idan sahabi yace min sunna ko yace umirna bi kaza to a wajen mafiya yawancin malamai hukuncinsa shine marfu' ne marfu ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa qawlu sahal sahal binwa bin sa'ad as-sa'id sahal da yace sunna ta gabata cewa in dai aka yi li'ani tsakanin miji da mata a raba tsakaninsu yace to wannan yana nuna cewa shi ma marfu'i ne ashabuna wali ibn Mas'udin al qunut fi subhi sunnatun li raf'ihi thubut abin malaman malikiya sunna ne yin alkunut a sallah asuba saboda ibn mas'ud ya rawaito kuma ya danganta hadisin izuwa ga haka wala zul khilafi bal yahtamilu amma wanda ya saba mana yana cewa wannan gaskiya yana ɗaukar sunna ta annabi sallallahu yana kuma ɗaukar sunnar da ba ta shi ba shine mana bal yahtamilu sunnatahu wa ba'dahu muhtamalun zai iya ɗaukar sunna annabi sallallahu zai iya ɗaukar sunna da ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine ce jawabuna sunnatuhu aslus sunan jawabin da zamu shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce asulus sunan duk inda aka faɗi sunna to asali ita ake nufi sai in an samu wata ƙarina wacce take nuna ba ita ake nufi ba fakanatil aula izil itlaqu an da haka in dai aka idlaqi ba a faɗi wata sunna ta daban ba to suna na sallam ake nufi saboda haka in sahabi ya ce mina sunna to bai kamata a yi tunanin sunnar wani daban ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata a yi tunani نعم مجيب وقولهم قضى بذا نهى أمر أدخل في الإسناد مما قبل مر ألزمهما لابن ياسر وصى من صام يوم الشك ألزمهما لابن ياسر وصى من صام يوم الشك شارعا عصى جاء نهى النبي عن بيع القرر كذا بتشفيع الأذان قد قد أمر نعم إذن إذن يزمن توشي و آه mutumin da yake sahabi ya danganta abu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma wannan yana ɗaukar hukuncin cewa wani abin a marfu'i ne kuma ba dole sai ya kawo lafazin ba kamar yanzu da ammar bin yasir yake cewa mun sama yau mashaki faƙa da asa abal kasim to daidai yake da ya ce kalan nabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba zai yi ya ƙirƙiri wannan hadisin ba marfu'un ne hukman a wajen malaman ulumul hadis akwai akwai hadisi marfu akwai almarfu'u sare akwai kuma almarfu'ul hukmi ko kuma almarfu'u hukman ina fatan mun gane da haka wannan almarfu'u hukman ne kaga bai hakaito lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ya danganta abin ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka shi ma wannan yana da hukumar rafi yake cewa ja'an nahayu an bai ilgara hakanan an samu hadisi da yake hani ga bai ulgara na annabi sallallahu alaihi wasallam an ilgarar kaga sahabi bai hakaito lafazin ba amma shi ma wannan yana da ni yana da hukuncin yana da hukuncin arrafu yace kaza bi tashfi'il azani qad amar haka nan hadisin wani hadisi ke na wannan umira bilalun an yashfa al-azan ko wa yukira Ka ga kaga umira bilalun ba faɗi amir ɗin ba amma shi ma wannan yana da hukumar raf'i saboda babu wanda zai umarci bilal in ba ba in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaza bi tashfi'il adhani qad amar na'am bismillah kaza qada bi shuf'atin lil jari in kila lafz al mustafa al mukhtari lam yarwihi lana fa ihtimali alla yaliqa fihi al istidlal جوابنا عدالة ruwati تمنع هذه التوهمات نعم yace kaza qada bi shufa'atin lil jari annabi sallallahu aka ce a hadisi qada bi shufa'ati fi kulli ma lam yuqsam fa idza hudud fa hudud wa kaga wannan da aka ce kaba ba haka ito lafazin ba amma shi ma yana da hukuncin arrafu yana da hukuncin arrafu saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da za mu fahimci cewa lafazuzzukan hadisi daban-daban su shi ne ya ce in ƙila lafzul mustapha al-Muktaɗe, muktari lamyar wuhila na fa zuhtimalin idan wasu kamar zahiriya suka ce ai da ya tashi ai bai kawo mana lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai faɗi lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka fa zuhti malin wannan yana nuna cewa wannan lafazin zuhti malin mana yana ɗaukar sama da ma'ana guda ɗaya kuma ba tabbas ma annabi umarnin ya yi ya ce fa zuhti malin Allah ya liƙa fiye dilalu a ce wannan bai dace a kafa hujja da shi ba ya ce jawabu na adalatun ruwaci jawabin da za mu shi ne sai mu ce adalatun ruwaci ai su waɗannan marwaita hadisin adalai ne saboda haka tun da adalai ne ai bai kamata a yi musu irin wannan zace-zacen ba shine tam na uhabihi tawahumati mana tun da adalai ne ai bai kamata a yi musu irin wannan zaton ba ala kulli hal waɗannan lafazuzzukan kamar yadda na gaya muku a alfazin riwaya ne kuma sanin su gaskiya yana da amfani saboda in aka samu cin karo tsakanin ƙala rasulullah salam da sami'tu rasulullah salam wanne za mu gabata idan muka samu cin karo da amara na rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kuma mina sunnati kaza wanne za mu gabata amara na saboda mina sunna yana daraja ta nawa shi kuma a amara na fa kunna na azilu wal qur'anu yanzu yaro da umirna umirna bi kaza nuhina an kaza kun gane bambanci da kuma fa'idar sanin waɗannan abubuwan yawwa so dai kun ga yanzu eh, jiya da yau kamar muna ilimin musulawar hadith wannan kuma yana daga cikin abin da zai nuna muku fa'idar sanin ilimin usul shi ilimin usul fiƙi a ah, daga cikin fa'idarsa shine ilimi ne wanda yake shortcut ne na samun ilimi cikin sauƙi in dai Allah maɗaukakin sarki ya azurta ka da waɗannan ilimin usul maqasid shari'a alqawaid za ka fahimci addini cikin sauƙi sannan waɗanda suka fi ka haddada littattafai za ka iya kere musu a karatu shi ya kamata mu dage sosai wajen koyon wannan ilimi saboda mutum zai zo ya kawo maka shafi goma na karatu kai kuma ka'ida rabin layi ma ta ishe ka a <laughs> kan duka waɗannan shafi goma da zai kawo maka rabin layi kawai in ka haddace ka fahimce ta ya ishe ka amma gaskiya ilimi ne wanda yana buƙatar yau da gobe akwai buƙatar dagewa da yau da gobe da yawan karantawa da yawan koyar da shi gaskiya lamari wannan ilimin yana da buƙatar haka da kuma tara hankali gaba ɗaya lokacin da kake koya amma in da ya zamanto cewa kana karatu wani lokacin a abin nan ɗinka yana wani wajen ba za ka iya ba muna labulfo a kowane ɗalibi da ya zo sabon zuwa sai na shigo da shi ajinmu ana babin kiyasi sai malamin ya ce mana ya ce min ya aka ka shigo da shi sai sai ka tsorata shi to lokacin muna babin kiyasi cewa yake da mun ka fahimci ɗaya bisa uku to ka gode wa Allah a ciki so gaskiya ilimi ne yana da wahalar gaske amma kuma yau da gobe tana iya tabbatar da shi za mu takaita na insha Allah abin da ya rage na mintuna waɗanda ba su wuce guda bakwai ba za mu ɗan amsa tambaya ɗaya biyu haka insha Allah inda akwai mai tambaya sai ga hannu na akwai mai tambaya na eh mun yi bayani a kan shi mana hadisin da aka rawaito cewa kaba bi shuf'atin lijari annabi sallallahu yayi hukunci da shuf'a ga makoci da ake nufi da shuf'a shine ma'ana idan kana da makoci wanda kuke da fili tare ba a raba ba ko kuke da gida tare ba a raba ba to ba za ka siyar ba sai da izini shi shine ma'anar shuf'a saboda haka mai da ya zo a wasu lafuzan yuntazaru wa in kana ga'iban ko baya nan za a jira shi amma annabi sallallahu kamar yadda ya faɗa a ƙarshen hadisi fa idza hudud wa surifatit turuq fala shufa amma in dai an yi alama kowa an raba na shi ba shufa kamar yanzu gona ce akwai iyaka tsakanin to bai zama dole dan zaka sai sai ka nemi izinin shi ba amma misali gado ne aka ba ku gona ɗaya tun za ka sai da rabinsa sai ka nemi izininsa ko zai siya wannan shi yake kira shufa bismillah رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا تبرمج bayan Allah ina za mu رسول الله صلى الله عليه وسلم yaqdi hajatahu mustaqbil ash-sham mustadbira al-ka'aba kaga rafazin hadisi ibn umar kusan irin wannan ne so a ganin ku a cikin waɗannan alfazun riwaya din guda biyar a wanne zai shiga zai shiga zai shiga na farko to waɗanda suke waɗanda suke ganin zai shiga na farko su daga hannu to mara iliyas a ganin ka me yasa zai shiga na farko to waɗanda suke ganin zai shiga daraja ta biyu su ɗaga hannu to malam kai hujja hujjaka na cewa zai shiga daraja ta biyu ne ba zai shiga darajar farko ba ko yana idan shi yana da matsala bisa gilas ba <laughs> kai ma kana tare da wacce mazhaba ta farko ko ta biyu to me dalilin ba za a fahimci wajibci ko sunna Allah ne mafi sani gaskiya ya fi kama da mazhabar farko ya fi kama da lafazin farko mana za a iya saka shi a jerin abin nan na farko tunda kaga duka an yi idirakin su ne da hawas kowanne yana halarci a kai kamar yadda malam Ilyas ya faɗa wannan yana nan ya ji wannan kuma yana nan ya gani wani lokacin gani ma ya fi ji hmm. saboda kaga gani akwai abin a aikace ma na akwai mai wata tambayar hmm. to wala'i dai akwai saɓani tsakanin malikiya da kuma jimhur su jimhur suna ganin ba a yin alkunu sai idan akwai wani dalili kamar yadda aka rawaito hadisin anas ne ina ganin قناة شهرا يدعو على يدعو على ri'ilin wa zakwan ko yawwa kaga wannan ya nuna cewa ba ruku'u ne ko yawwa to akwai kuma ruwayan da suka zo yana yin alƙulud din kafin ruku'u kamar shi a malam sharifat tilmisani kaga ya nuna cewa akwai hadisin ibn masud da yake nuna yana yin yana yi kafin abin nan a sallar asuba din amma dai zancen da ya fi inganci shine gaskiya ba a alkurusu ya idan akwai wani dalili wannan shine abin da ya fi inganci alaikum salam ya kuke gani ya ce wai irin waɗannan hadisan za a iya kafa hujja da su na har na kailan ala'adi rasulullah salam fa akalnahu za ka fa da shi shine ne malam kamar kaɗan yi tafiya ne ka kaɗan fita daga ajin ne kaɗan ina ga wani haji yana cikin daraja ta biyar ta ƙarshe Ni irin su ɗaya da kano ya faluna kunna na azilu duk ma'anar su ɗaya ga wani can na ƙarshe To, na farko dai ai cewa ne a takaita. Cewa ne a takaita tun da farko ban ci a dina ba. Wannan ɗaya kenan. akwai wani hadisi Allah ne mafi sani da ingancinsa da ake karanta mana muna muna firamare zurgibban tasdar hufan akwai wanda ya taba bincike akan ingancin shi zurgibban tasdar hufan ba da tabbacin ingancin shi amma tun muna firamare muka karanta shi ka dinga yin ziyara sama-sama za a fi sanka ɗaya kenan na biyu kuma ai idan aka samu ta'arudul masalih ko da zumuncin ma ka dina ko ka rage ya zama saura ɗan kada ai taro misali ne aka samu cewa wannan ilimi ne kake nema ya hana ka zumunci kaga ba matsala tunda bil misali ne wanda kaga wannan zumuncin maslaha ce kasira za ta amfani ka ne kai kaɗai ladanta wannan kuma maslaha ce muta'addiya ya za ka yi da irin su ibn taymiya su nawawi su bukhari duk falala aure ba su ba duk falala shi ba su ba har suka koma ga Allah yanzu a ganin ka da mutum ya haifi yaya ashirin da kuma littattafan da ibn miya ya haifa a ganin ka da wanne ne ya ji <laughs> wanda har ƙarshen duniya mutane suna masa addu'a ƙara rahimahullah za a karanta minajin muslim اتباع الصراط المستقيم قال قال شيخ الإسلام رحمه الله الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان قال رحمه الله قيلة الوسطية قال رحمه الله مجموع الفتاوى كان كرنت لتتفن ابن, ابن القيم ما قال شيخنا قدس الله روحه حكا يكي شيوا يا كي غني سو تعرض المصالح ني ko da ma neman ilimin ne ya hana ka kabar zumunci ya baka ya tsara ba saboda abubuwa ne masu amfani guda biyu suka ci karo ka hadi ka gabatar da wanda ya fi amfani Allah ya bamu dacewa sai ya sanya mu cikin bayan Allah na gari Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh